العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو لارباء آه، شدة وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لتريه لتلاتين دقوق wadda ta yi daidai da 25 ga watan bakwai na shekara ta 2012 ta miladiya a za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin suratul an'am daga aya ta 63 insha Allah za mu amsa tambayoyi da suka zo ga su kamar haka wannan yace don Allah ina so a bani shawara da kuma addu'a da zan dinga yi don wallahi ina da tsananin sha'awa kuma ni yaro ɗan shekara goma sha takwas a shawarar da za da zan ba ta ita ce shawarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma samari cewar a wanda duk ya daga cikin ku yake da ikon ya aure to ya aure domin shine ya fi komai maganin sha'awa da karya sha'awa yadda zai zamanto mutum ya aiwatar da sha'awarsa inda Allah ya halatta masa ba tare da ya shiga cikin haram ba idan kuma ba shi da ikon haka to ya rijimci azumi domin azumi zai zamanto masa garkuwa azumi ɗaya daga azumi garkuwa ne to yana daga cikin kuma abin da za ta yi ka guji abinda yake motsa sha'awa ka guji kallace-kallacen abin da zai tayar da sha'awa na inda ake bayyana wato sifofin abubuwa da suke tayar da hankalin namiji na wato jikin mace ya kuma ka kuma kiyayi kadaituwa da mata da jin wake-wake wanda duk suna daga cikin abin da suke suna tayar da gariza tunda kai mutum ne Allah ya yi ka da ɗabi'a daga cikin abubuwan da suke tayar da wannan ɗabi'ar ta sha'awa su ne wa'annan abubuwa wanda yake kuma shari'a ta sanya maka wato hijabi ta nisanta ka da su wanda ka kiyaye iyakokin shari'a Allah maɗaukakin sarki zai taimaka maka wajen tsare iyakokinsa sannan ka lizincewan addu'a da addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wani saurayi da ya zo yana kukan yana kawo kukan irin wannan a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bigi kirjinsa ya ce Allahumma fir zamba wa tahhir qalba wa ahsin farja Allah ka tsarkake zuciyarsa wato Allah ka yafe zunubinsa ka tsarkake zuciyarsa ka tsare sha'awarsa saboda haka karinka wannan addu'ar Allahumma ighfir li dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji ko wa ahsin farji sannan tambaya ta biyu yace wace hanya mutum zai bi idan yana so ya rage san da yake wa budurwarsa a to ai kika je kai budurwar in ba auren ta zaka yi ba ka zo kana kukan sha'awa sannan kuma ka zo kana cewa da budurwa ai idan mutum da gaske yake yi ya kamata mu ji tsoron Allah jama'a shanin Allah ba wasa ne idan ka san kana so ka tsare iyakar Allah to sai ka ɗauki matakan da sai ka ɗauki matakan da za ka za ka tsara kanka mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fi bi Allah wanda duk ya nemi kariya Allah zai kare shi saboda haka ba za ka ce kana neman kariya ba sannan kuma ka je kana neman abin da zai abin da wato a zai kutsar da kai cikin abin da ake neman kariya daga gare shi wannan kuskure ne a sakamakon gasar olympics da za a gudanar a london na ji a labarai wasu 'yan wasan kasashen musulmi za su aji azumi bayan wannan gasar sai su rama azumin su shin wannan ya halatta ba a aji azumi saboda wasa ana aji azumi saboda rashin lafiya ko saboda tafiya eh, kuma 'yan wasa har suwa ne ne da za ka kafa hujja da aikinsu hmm. a za ka auna su da ma'aunin shari'a ne wannan kuskure ne in fatawa ce aka yi musu haka in dan saboda wasa dan su yi karfi dan wasa aka yi musu wannan fatawar wannan kuskure ne domin ba za a ce abin da ake samu maslahar al'umma ba ce don an baka wato an ba ma kasar ku zinari sai a ce wannan maslahar al'umma ce zinarin da aka ba ma kasar akan meye zai rage talaucin kasar ne ko ko zai yaye tashin hankali da ake koko zai ba su ingantaccen shugabanni ne koko zai karfafa ilimi a kasarsu koko zai karfafa wato hanyoyin sadarwa na kasarsu duk ba fa wannan wannan shine maslaha al-maslaha almaslaha al'amma wanda ake eh, wanda ake sanya ta a matsayin larura da ka ba larura ce ballantana a ce za a jaza ma wato za a jaza ma mutane soke fararen da Allah madaukakin sarki ya ɗoro musu idan sun wato a bisa kaulin jumhurin malamai in banda matabar imam abu hanifa da kuma wanda yake shine ikhtiyarin shekul islam ibn taimiyya bai ma halatta wato su ɗauki ruksan aji azumi ba don tafiya ce ta saban allah malik da imam shafi'i da al'imma malik da shafi'i da ahmad duk sun ce sharaɗin mutum ya amfani da rukusar tafiya idan tafiyar tasa tafiya ce ta halal amma tafiya wadda take ba ta halal ba kamar tafiyar da za su wasa ba halal ba ne wasa musamman gasar da ke cikin wannan ballantana kuma wanda za su je kallo saboda haka a kaulin waɗannan malaman ba a yin rukusar ƙasaru ba a yin rukusar shan azumi saboda ba tafiya ce ta halal ba duk da yake wannan kaulin kamar lokacin da muka karatun izziya mun bayyana cewa kauli ne marjuhi kauli da yafi karfi shine kaulin Imam Abu Hanifa kuma shine shine zabin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah cewa dukkan tafiya mutum zai iya halarta ruksar tafiya tare da ita saboda ruksa ce da Allah madaukakin sarki ya bayar kuma ya rataya ta tare da wato tafiya amma kaulin jumhur shi ma abun duba ne saboda haka ma aslan ma tafiyar ma bata bata jaza musu yin kasaru ba ko yin ko shan azumi ballantana a ce wasan ne zai jaza musu yin haka wallahu ta'ala alam yace ina so a mana bayani game da tsora hannu a kirji wai akwai aya ko hadisi da suka yi magana a kansa ko babu don don a ah, wato don dai a mana bayanin akan wannan abu dan Allah ai mana bayani akan wannan abu eh akwai hadith na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma sun dauki sun fassara wata aya ta alqur'ani da shi hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin sunnonin manzannin Allah shine sanya hannu hannun dama akan hannun hagu a sanya hannun dama akan akan hannun hagu a cikin sallah sanya hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah haka malik ya ruwaito a cikin muwafa rahmatullahi alaihi cewa daga cikin sunnonin manzanni ba kawai na manzan Allah salawatullahi wa salamu alaihi ba sahabbai da dama sun ruwaito wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam adadin su ya wuce adadin su na da yawa ya wuce sahabi goma sha biyu wanda suka ruwaito sanya hannu akan kirji lokacin sallah saboda haka sunna ce tabbatatta sunna ce mashhura kuma wannan shine kaulin a'immatul arba'a hatta malik wannan shine kaulin sa a bisa riwayar ibn wahab da kuma almadaniyin daga cikin almajiransa sabanin riwaya mashura da ibn al-qasim ya ruwaito na rashin yin wannan amma hatta mazhabar wato al-andalusiyin daga cikin daga cikin masu bin mazhabar imam malik wato mutanen andalus da mutanen baghdad da mutanen madina wanda suke dama waɗannan su ne wuraren da mazhabar malik ta yadu sai kuma misra da kuma wato maghrib yammacin wato yammacin afirka wanda ya hada da morocco da algeria da nan wato afirka ta kudu su ne suka tafi sunan wajen al-maghrib su ne suka tafi akan mashhurar riwaya mashhuriyar riwaya ta ibn al-qasim na rashin dora hannu akan kirji amma dukkan sauran matabo dukkan sauran makarantun da suka bi garuruwan da suka bi matabar malik sun ruwaito wannan sunna ta al daga gare shi kuma shine matabar wa'annan malamai da na ambata abu hanifa da ash-shafi'i da imam ahmad kuma shine matabar ahlul zahir shine matabar ahlul hadith kuma waɗansu sun ɗauki ma'anar faɗin Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar sun fassara kayi sallah da ubangijinka wanhar zahirinsa shine yin nahar wanda yake shine wato soke taguwa domin ana soke taguwa ne a makogaranta a wato saman karankar markirji na raƙumi a nan ake soke shi to wannan umarni ne zahirin ayar umarni ne na a yi sallah sannan kuma a yi hadaya ko layya to amma waɗansu daga cikin malamai kamar yadda aka rawaito daga wajen sayyidina ali ibn abi talib ya fassara wan har shine wad'ul yamini ala shimali fi salah sanya hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah saboda haka kaga wanda suka tafi akan wannan fassara za su ce qablu ma yana cikin alqur'ani kamar yadda yake a cikin sahihiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan mene menene matsayin karɓar loan a banki kasancewar akwai interest a ciki karɓar bashi na banki wanda yake akwai kuɗin ruwa akwai interest a ciki haramun ne yana daga cikin riba wadda Allah ya haramta ta a cikin alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ta a cikin hadisi kuma ijma'in malamai ne kan cewa riba haramun ce cin riba wato cin karin kudin da banki yake sawa ga wanda yake aje kudin a cikin account wanda yake kamar na savings da kuma account wanda yake ake ajiye shi na wata ɗaya ko kwana ɗaya ko shekara ɗaya ko wata uku ko wata shida wanda ake cewa fixed deposit wannan karin da banki yake bayarwa haramun ne riba ne kuma idan ka je ka karɓi bashi aka ƙara aka ce ka biya da ƙari ko da 1% ne inda an kira shi ruwa to wannan haramun ne interest ne riba amma akwai magana game da abin da sukan ce administrative charges idan wato kuɗi ne wanda wato aka bayar da yawanci za ka ga gwamnatoci ko kamar bankin duniya na musulunci islamic idb kenan sukan sanya irin wannan kudin caji ne na abin da bashin yake bukata don sarrafa bashin ko don biyan bashin don ɗawainiyar da za a yi wajen biyan bashin to sukan sanya abin da suke kira wato administrative charges al-ujurul idariya wato ar-rusumul idariya To malamai na duniyar musulmi a cikin taron su da suke yi duk shekara biyu na kasashen musulmi baki ɗaya wanda ake kira majma al islami sun ce irin wannan ya halatta a karba amma da sharaɗin cewa kuɗin da za a karba ainihin kuɗin da ake bukata ne na hidima ba riba ba ce ake mata wani suna daban a zo a ce ma mutane rusumul idariya kuɗin wato a ce a wannan caji ne na ayyukan ofis amma ya zama to an rufe riban in ba rufe riban aka yi ba idan hakikanin wato kuɗaɗe ne da suke tafiya wajen hidimar wannan bashin da kuma na wajen hidimar bayar da bashin da kuma hidimar karɓarsa da za yi wannan malamai sun ce ya halatta to sun sanya amma ka'idodi masu tsanani wanda bin su yake da muhimmanci shi yasa lokacin da aka kawo wannan fatawar yayin da a shekarun baya da waccan gwamnatin ta Kano da ta kawo wannan fatawar a hukumar shari'a kan bashin da take ba mu ma'aikata na sayan babur ko na sayan mota za ta iya sanya irin wannan kuɗin wato a rusumul idariya saboda ganin irin ka'idodin da malamai suka sanya na wajen tantance wannan kuɗin muka ga kan cewa ba zai iya yiwuwa ba kuma saboda saddu zari'a toshe kafar barna muka ce bai halarta ba saboda haka kuma a lokacin gwamnatin Kano ta yi doka daga ofishin shugaban ma'aikata aka sura dukkan ofisoshi cewa duk bashin da za a ba ma'aikaci ba za a caje shi ko kobo ba a cikin wannan rusumul idariya din to amma wanda banki kan yake bayarwa babu shakka babu makawa babu wato wani ko kwanto a kan cewa haramtacciyar riba ce da bai halatta mutum ya karba ba in dai ba bankin musulunci ba wanda shi kuma ba riba ne yake karba ba wato tsari ne na cinikayya wanda ake yi ya sai maka abin ya sayar maka ya sanya ribarsa a kai riba kuma da ce da riba wa halallahu albai'a wa harramar riba Allah ya halatta ciniki amma ya haramta riba to me matsayin musabaha a musulunci kuma me halaccin a wato yin baka wato gaisuwa bayan me hukuncin yin hakan wato gaisuwa bayan sallah a musabaha ba musabaha bane musafaha da Hausa musafa domin da larabci ne musafaha al musafaha daga wato wato daga safhatul yad hada wato safhatul yad tafin hannu da tafin hannu tafin hannu da tafin da tafin hannu wannan al'ada ce wanda yake musulunci ya tabbatar da ita yayin ikrarin ta larabawa sun kasance suna yin haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin ikrarin su akai kuma haka suka kasance suna yi idan suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi musafaha da shi saboda haka ya zamanto sunna ce taqririya da ya halatta a yi amma hadisin mu'ad da aka ruwaito na kan cewa idan idan na haɗu dan uwana ya zan yi zan rungume shi ne ko ko zan durƙusa masa ne ko ko zan kama hannunsa ne ne musafaha da shi yace ka kama hannunsa kai musafaha da shi wannan hadisi ne da'if amma iqrarin nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ta hanyar sunno ruwayoyi da dama wanda suka tabbatar na al'adar wato musulmi wanda yake tana daga cikin al'adu na jahiliya da musulunci yayi iqrarin su amma yin haka bayan sallah wannan yin haka bayan sallah malamai sun ruwaito inkarin da cewa yana daga cikin bid'a kamar yadda yazo a cikin al-madkhal na ibn al-hajj kuma Sheikh Usman dan Fodiyo Sheikh Mujaddadi ya tabbatar da cewa yin haka bid'a ne a cikin littafin sa Ihya sunna wa Ikhmadul Bid'a wannan suna kayyade shi da bayan sallah asuba ko bayan sallar la'asar wannan ya da ƙara masa ma bid'a ya mai da shi ainihin bid'a wadansu sun sanya shi wato bayan sallar asuba sai an yi wannan gaisuwar bayan sallah azhar da bayan sallah asr ba su damu ba amma bayan sallah asuba da bayan la'asar sai an yi to wannan bid'a ne musamman kayyade shi da sallah da da kuma kayyade shi da bayan sallah a waɗansu ƙasashe abin mamaki za ga irin wannan al'adar wato mummunan al'ada ce ta zama to bid'a sosai a waɗansu kasashen za ga daga an yi sallah ana yin sallama to sai kowa ya miƙe sai ka ga an yi wata irin wata irin da'ira ake karɓa karɓa kana wannan wato liman sai ya soma daga nan na wanda yake gefen dama shi kuma sai ya soma da na dama da shi sai na biyunsa sai ya biyo zuwa na uku na ukun sai ya biyo zuwa na hudun sai kaga an yi haka an yi wani wata wata cycle haka an yi wata da'ira sannan a fita daga masallacin a haka ana kuyi kuma ana ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika salawatullahi alaika ana yi ana yin gaisuwar ana wannan ana jan wannan zikirin har abu to haka wannan tabbas bid'a ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallan nan ya fi kowa sanin muhim kowa sanin albarkar da ke cikin gaisawa da dan uwa amma da shi da sahabbansa ba su yi haka ba to mu mu zo mu yi kaga ya zamanto shine ainihin ma'anar bid'a aikin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato mujibinsa ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yi shi ba to idan mu muka yi shi sai zama to bid'a don muna cewa kamar yin haka akwai wani alkhairi wanda yake sunna ta kusuri kan ta bayyana shi shine muke mu sunna istidraki wannan kuskure ne wanda yace ina roƙon dukkan musulmi su ta a ina to ni fa ina da mushkila wajen iya karanta dan suru wani rubutun ina roƙon dukkan musulmi ƙananan isma'il za ka iya karanta wannan ne za ka iya karanta na wani isma'il a kai ma za ka iya karanta ba a cikin wai ina an dukkan musulmi su yi ne wai wata ce da ta musulunta su taimaka mata oho to ta ɗince ba ta fito ba ina roƙon dukkan musulmi su taimaka wata da ta taimaka wata da ta musulunta sai wani musulmi ya aure ta ya kuma wulakanta ta ya sake ta ta koma kirista Allah ya ganar da ita kuma a yi wa ire-iren waɗannan mazajen gargaɗi Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci eh to gaskiya wato akwai irin wannan mutum ya tsiri ya zamanto shine sanadiyar batan batan bayin Allah hmm. mutane waɗansu suna musulunta saboda ganin wato kyakkyawar halin da eh, wato rayuwar musulmi take domin waɗansu suna sha'awar yanda musulmi suke kula da iyalansu Za ka ji har wani daga cikin masu wa'azin kirista yana cewa dukkan maza wato dukkan musulmi maza wuta za su shiga a dukkan musulmi maza aljanna za su shiga amma musulmi mata wuta za su shiga kirista maza wuta za su shiga amma kirista mata aljanna za su shiga ta aka ce masa me yasa kake wannan yace saboda maza musulmi suna kula da iyalinsu mata musulmi ba sa girmama mazansu saboda haka tunda maza musulmi suna kula da iyalinsu za su shiga aljanna maza kirista ba ruwansu da iyalinsu suna can suna shan giya matar da ita ce take noma saboda haka mata kirista za su shiga aljanna amma maza kirista za su shiga wuta to kaga waɗansu irin tunanin su kenan kuma mutane suna da yawa kowa akwai irin abin da ya gani ta jirbar da ya gani ta rayuwa akwai abin da zai janyo shi musulunci saboda wannan wani abin da ya gani kenan watakila wata ta ji irin wannan maganar ne sai ta sha'awar ta auri musulmi din sai ta sha'awar ta musulunta ta auri musulmi don ita ma ta zama kan cewar ta samu wannan alkhairin na kulawa da musulmi suke da iyalansu to waɗansu kuma daga cikin musulmi Allah ya shirye mu da su baki ɗaya suna ganin wadda ta musulunta wato arhaki ta zo babu zancen waliyi wanda zai matsa ya tsaye wato watakila ma zai dauke ta ne kamar sadaka ana neman wanda zai aure ta ne saboda iyayenta sun riga sun barranta daga gare ta watakila ta samu kotu ya bata izini ta je ta nemo miji saboda haka yana ganin araha ta faɗo amma baya manta yana mantawa cewa ba araha bace ai idan yana ganin muhimmancin imani ya san tsada ce hmm? imanin nan nata shine sun ya ta zamanto haka idan yana darasta imanin nan ya kamata ya darasta wannan mata din to amma sai ya aure ta dan kawai yana ganin araha saboda haka ba zai ga kimarta ba ba zai ba ta matsayinta ba sannan daga baya daga ya gama biyan bukatarsa da sha'awarsa ta da shi ta dabba shikenan sai kuma ya nuna mata mummunan hali ya ya musguna mata har ya zama tukan tana neman kai da wannan auren wanda wani lokaci wannan zai sanya ta har ta bar addinin musulunci to idan mutum ya haka ya zamanto cikin waɗanda suke sarrafar da mutane daga tafarkin Allah wa man azlamu mimman mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadafa anha waye yafi kowa waye yafi zalunci daga wanda ya karyata ayoyin Allah kuma ya hana mutane daga ayoyin Allah mun ya ɗaya daga cikin hana mutane daga ayoyin Allah wato ka to sanadiyar bata gabawa daga cikin bayin Allah saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron shi abinda Allah ta'ala zai masa ya ji tsoron irin alkhairin da Allah zai haramta masa saboda alkhairin da ya haramta ma wannan baiwar Allah ya to shine sanadiyar raba ta da samun arziki na rahamar Allah da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabota da tayi na sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine sanadiyar rabata da wannan wannan ya tabe kuma ya shiga cikin mummunan hali ya ci tsoron irin abin da zai same shi da haka duk wanda ya auri irin waɗannan ya kiyaye amanar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yace yana wasiya ga ga maza a lokacin hajjatul wada akan mata da suka aura kun karbe su wato kun rike su ne da kal da alkawarin Allah kun halatta saduwa da su kun halatta wato zamantakewa ku da su da jin daɗin rayuwa tare da su bi kalimatin min Allah da kalmar Allah da kalmar Allah wanda Allah ta'ala ya ce wadda da ita ce ya halatta muku yin aure din to haka mutum ya tuna da wannan to kuma musamman waɗannan waɗanda suka zamanto kan cewa amana ne al'ummar musulmi baki ɗaya saboda haka mutumin da ya haka ya eh, eh, wato ya ha'inci amanar al'ummar musulmi baki daya kuma waɗannan idan ana hukuncin shari'a kamata ya irin waɗannan aladabtar da su aladabtar da su da ladabi mai tsanani wanda da horo wanda zai zamanto darasi ga sauran mutane amma wa hakika irin wannan tana afkuwa ana wasa da hankalin irin waɗannan ana keta amanar aldi ana keta amanar al'ummar musulmi wajen mummunan tasarrufi tare da su Allah ya shirye mu baki daya to sannan wannan kira ne yake yi ga masu bayyana karatu a lokacin da ake jan baki wannan duk shekara sai an yi wannan shi fa alkur'ani so ake a saurare shi so ake a saurare shi amma inda ya zama kan cewa ana abin ana karatun kai kuma kana karatun ba sauraron kake ba kowace ibada tana da wazifarta ibada karatun alkur'ani ka karanta shi ibadar ibadar sauraron karatun alqur'ani ka saurare shi kai kawai fastami'u lahu wa ansitu ku saurare shi ku yi kawai kawai ji yana nufin rashin kabu karatu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duk da yake illa ya hana a haka yayin da ake sallah duk da yake illa daban ce illa lokacin da ake sallah saboda wannan za ta za ta wato za ta za ta rikita masa karatu ya zama tukan cewar mai zai karatun zai kuka sauraro zai yi na abin da ake faɗa to haka zalika yayin da ake wannan karatu din a bai kamata a ba sannan kuma da batun kashe waya lokacin karatu a shi ma wannan a duk wa'annan abubuwa ne wanda yake saboda ba yau aka fara irin wannan karatun ba bai kamata a ce har sai ana ta su ba mutum ya kamata ya san irin ladabin shiga cikin jama'a ya kamata ya san irin ladabin a ce wato hatta arna sun fi mu sanin wato abin da yake dacewa me yasa da suka yi wayar suka sanya suka sanya a menene ake cewa eh silence abin nan yawa akwai abubuwa da zaka iya sanyawa ko general ko silent ko meeting ko discreet ko wane ne eh aka profile aka sanya profile zaka yi zaɓi profile ɗin da kake so saboda me saboda sun san kan cewar sun yi wannan wayar ne domin biyan bukata to amma kuma bukatan nan hmm, bukatan nan kamar yadda shari'a ta nuna mana alhajatu tukaddaru bi qadariha tana iyakantuwa da iyakanta akwai lokacin da zai zama to cewa biyan wannan bukatar za ta shiga cikin haƙƙin wadansu kamar kana cikin jama'a da haka a cikin irin wannan kamata yayi in zaka shiga cikin jama'a in ba za ka iya kashewa ba ka sanya ta yanda yake ba wanda zai ji karar sai kai amma ya zama to cewa mutum hankalinsa ya ya haɗu a wajen sauraron magana ya zama to cewa wannan abin ta zo ta wannan wayar ta yi kara kalma ɗaya ya zama ta rikita masa fahimta ko bai fahimci abin yadda ya kamata ba ko ya samu wata mummunan fahimta ya samu kuskure wajen fahimtar abin da ya ji ya tafi da mummunan fahimta ta ka cuce shi kai ne sababi kuma kai ne sababi kuma wannan zai iya zamantowa haƙƙi da Allah madaukakin sarki zai kama ka a kansa saboda ka yi sanadiyar wani mummunan fahimta na wahayi da ake karanta musamman a majalisar alkur'ani wanda yake ake sauraron kalmar Allah ko mala'iku suke suke saukowa ai ko dan jin kunyar su ma mutum ka tsaya ka kiyaye waɗansu daga cikin waɗannan abubuwa din sallallahu alaihi wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية تضرعا وخفية قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم نارا من كل كوج ثم أنتم تخرجون Allah maɗaukacin sarki ya ce qul man yunajjikum min zulumatil birri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufiya la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin ce ne musu su waɗannan mushrikai sai ga mushrikai ne saboda a can ƙarshen aya ta biyu da yake cewa summa antum tushrikun wato fitsabin ga mushrikai ne ka gaya muku ya rasulullah man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr wane ne yake tsamar da ku marratan ba'da ukura ya tsamar da ku ya sake tsamar da ku min zulumatil barri wal bahr daga dukkan tudu da teku dukai a nan wajen yana nufin ashada'i daga tsanance daga tsanani da tsanani iri daban-daban da ke cikin doron ƙasa da kuma a cikin teku tad'unahu tabarru'an wa khufiya yayin da kuke kuke roƙonsa tabarru'an kuna masu kaskanci babu girman kai babu nuna ita bal sai nuna kaskanci gare shi wa khufiyatan kuna masu sassauta murya la in anjana min hadihi kuna cewa wallahi idan dai ya tsirar da mu daga cikin wannan tsanani da na kunan na mina shakirin to wallahi mu ku za mu zamanto daga cikin masu godiya gare shi ulillahu yunajjikum minha ka ce Allah shi ne kaɗan yake tsirar da ku daga cikin wannan tsanani wa min kulli karbin daga cikin dukkan ma wani bakin ciki da tsanani thumma antum tushrikun sannan kuma tare da haka ku masu yin shirka da shi ne wannan yana daga cikin istidlali da tauhidin rububiyya wanda yake afkuwa ga wato hatta ga mushrikai akan wato inkari akan su akan me yasa ba ta yin tauhidin uluhiyya sun san cewa Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai mai ikon tasarrufi shi yasa yayin da tsanani ya zo sai su koma ya zuwa gare shi wannan hatta wanda yake bai yadda da Allah ba yayin da tsanani ya zo sai ka ga ya koma ya zuwa gare shi cikin gaggawa da kuma cikin wato a kaskanci da gaskiyar nufi yayi ikhlasi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa هو الذي يصيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت حاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين في سكراء الله في سروك الله سنا مثلا الدعاء مخلصين له الدين سنا ما سنسركك الدين أجريش شي كذا سكراء بذا سكراء قما كابا أو أن اللوكة شو الله يكي شوى يكي كاو ونه domin ilzami da mushrikai akan cewa hanyar su hanyar banza ce hanyar su hanyar tsiya ce ba hanyar arziki ba domin yayin da mutum zai zamanto lokacin tsanani ga abin da yake ciki sannan har ma Allah alkawari sannan kuma daga baya warware alkawarinsa kaga ya zamanto wato ba mutumin da ya san gaskiya ba ba mutumin da ya san mutunci ba ba mutumin da ya san alkhairi ba ne Allah ya ce wa yake tsirtar da ku nan an kawo da sigar wato yunajji bai ce kulman an kun ba ko kulman kun sai ya ce yunajji wanda yake a fi'ili ne a wanda yake aka yi masa tabi'ifi aka karfafa ɗaya daga cikin maddodinsa kuma koyaushe aka yi tabi'ifi aka karfafa madda ta fi'ili tana nufin karin ma'ana akan asalin ma'anarsa wato ma'ana yana tsirar da ku ya tsamar da ku wato yana isa matuka wajen yin haka koyaushe wato a koyaushe kuka yi idan kuka je kuka roƙe shi shi kuma zai tsirar da ku zulumatul bar wato dufai na bayan ƙasa an kira su dufai saboda abin da ke ciki na duhu na tsoro da yake sawa kinaya ne akan tsoron da suke ciki a yayin da suke tafiya a bayan ƙasa wanda yake duk wanda ya tafiya a cikin hamada ya tafiya a cikin tsananin hamada yadda za ka duba banka babu komai babu alama baka san inda kake yi ba gabas kake ko kudu kake ko arewa kake yi baka san kuma abin da zai zo maka ba baka san ko guzurinka zai ishe ka ko ba zai ishe ka ba babu alamar wani wanda yake za ka je ka samu da shi don ya kawo maka ɗauki kana kai kai kaɗai to a lokacin nan idan tsanani ya yi tsanani babu wanda yake tamkar kana cikin duhu ne ba duhu ɗaya ba ba duhu biyu ba dufai iri iri haka zalika a cikin teku yayin da mutum yake tafiya a cikin jirgin ruwa haka zai ga idan da rana ne kaga ko ina yayi shudi iyakar ganinka babu alamar wani abu babu alamar wani mutum ko tsuntsu ko wani jirgin ruwan ma ko shi ba baka hango shi saboda yadda tafiyar take da yake idan wato hatta kawai tsakanin bahar maliya din in kai tafiya tsakanin jidda da sudan ko shi in ka ga tsoron da ke ciki yayin da mutum yake tafiya a cikin wannan za ka ga tashin hankalin da ke cikin teku ballantana kuma a ce a lokacin nan wato igiyar ruwa ta soma tasowa tana bugun jirgin ruwa duk girman sa kaga jirgin ruwa ya kai tsawon bene amma kaga yana ambaliya yana yana kamar zai kifi saboda karfin igiyar ruwa to a cikin wannan tsanani da cikin wannan wato tashin hankali wane ne wanda kuke kira ya tsirar da ku daga ciki kuna kiransa tabarru'an wanda yake shine halin addu'a ta gaskiya kamar yadda ya kamar ya gabata a cikin a a a a fa mastakanu rabbihim wa ma yanda muke muke ambato a huwa a a wa laqad arsalna ila ummin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un at-tadarru' shine at-tadhallul wulaqantar da kai a gaban Allah jalla wa ala abinda kuma Allah yake so kenan yayin da Allah ya jarabci mutum da tsanani to Allah yana son ya ji wannan tadarru'in ne gare shi shi yasa wato tsanani yake da muhimmanci a cikin rayuwa dan zuciya takan shiga cikin wani hali na gafala da jiji da kai da alfahari da ba abin da zai maganin wannan sai idan tsanani ya zo daga Allah amma kullun kana cikin sauki kullun kana cikin samun abin da kake so kullun kana cikin samun abin da kake so baka san tsanani ba baka san a taba ka ba to babu abin da zai maka maganin wannan alfahari da jiji da kai da girman kai da rashin ganin bukatuwar kai zuwa ga Allah sai Allah ya canza wannan ya kawo tsanani wa khufiyatan ita ce sifa ta biyu ta addu'a a asirce da ƴan murya kankanwa ita ce alamar addu'ar mukhlisi addu'ar wanda yake bukatar ta gaskiya ce mai tazarru'i shi ta kuma aka ce idan za a yi roƙon ruwa in za a yi roƙon ruwa yayin da za a yi addu'a bayan an yi sallar sai a juya tufa ta zamanto bai bai wanda ya zamanto yanzu mutum da hankalinsa a kira shi taro zai je shi ne mai jawabi babban bako mai jawabi ya sanya riga bai bai in ya sanya riga mai bai mai yake nunawa kaga ya nuna kaskanci ya nuna wulakantuwarsa to shi yasa aka ce inda za a yi roƙon ruwa a yi wannan a sanya riga bai bai don a nuna ma Allah wulakantuwa a gabansa shine tadarru din wa khufiyatan a yi ta a asirci a yi addu'ar a asirce wato da ‘yan murya ba a ɗaukaka murya da addu'a sai a inda za ka yi addu'ar domin a yi ta anini kama a kan mimbari lokacin ranar sallar juma'a kamar yadda take al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'a kuma kaga aka yi arashi ya dace da cewa lokacin da Allah ke karban addu'a sai kuma a cikin kunuti sai kuma kamar idan a cikin majalisi za a yi addu'a kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabbanta suka zo masa ba sa rabuwa face yayi musu addu'a Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik hayya zuwa karshen da kamar yadda Imam Tirmidhi ya ruwaito bi isnadin hasan saboda haka ba a ko in ba haka ba sauran addu'a so ake ai asiri kai asiri tsakaninka da Allah shine al-khufiya din a asirce suna cewa la in anjana min hadihi idan ya tsirar da mu ba su faɗi waye ne tsirarwa ba amma sun san shi ne wanda yake tsirarwar domin bayanin zai zo sun san mai iko akan tsirarwar shi ne yake tsirarwar ta ga basu ce la'in an jatna ba fi ina fi ishara ya zuwa ga al'afna ya zuwa ga gumaka cewa suke idan ya tsirar da mu daga cikin wannan wato wannan hazihin zuluma wannan tsanani da na kunan da mina shakin zamu zamanto wallahi a cikin masu godiya suka yi rantsuwa domin la'in an jana din nan allam almuwaffi'atu lil qasam kenan wanda take shimfiɗa dan ai rantsuwa rantsuwa suke yi kuma ka san ana yin rantsuwa ne don mutum ya nuna iya ta dan a gaskata shi ko ba haka ba me shaida wanda ya zo yake yin wanda ya zo aka tuhumce shi me yake dan ya barantar da kansa sai ya rantsuwa dan a yarda da shi to me yasa suke rantsuwa ga Allah dan Allah ya karbe su dan Allah ya yarda da cewa bukatar su ta gaskiya ce addu'a su ta gaskiya ce kuma suka ce za mu zamanto cikin ashakirun ashakir shine wanda yake godiya ga ni'ima mai aiwatar da ni'ima yadda wanda ya ba shi ni'imar yake so kuma kalma ce wadda take sifa ce wadda take a bar wato yarda a bar darasawa wajen larabawa tun kafin zuwa musulunci suna darajta mutum wanda yake mai godiya ne kamar yadda kuma suke aibata butulu mai butulce mai ni'ima abin aibatawa ne a wajen su tun a cikin jahiliya saboda haka a ce ma mutum mai kafirce ma ni'ima ne an aibata shi shi yasa kaga abin nan a shi yasa suke jin takaicin yadda ake sifanta su da kafirai kamar yadda annabi Allah madaukakin sarki ya ce musu qul ya ayyuhal kafirun ce ne musu ya ku waɗannan kafirai masu butulce ma ni'imar Allah saboda haka a ciki akwai sanya su su ji ciwon wannan kalma su ji ciwon wannan sifa saboda kalma ce da ke ba wanda yake santa a ce wani wato butuli ne ba wanda yake son wannan kalmar to nan sai suka ce zamu zama to cikin waɗannan bayi masu shukura to kulillahu yunajjikum minha idan musu ba su faɗa ba ka gaya musu ya rasulullah cewa Allah shine mai tsira da ku daga gare su kuma ku kula Allah ta'ala bai ce kulillah ba kamar yanda yake a sauran ayoyi hmm, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a fasa ya ƙulun Allah zan ce maka Allah ne ba tare da an ambaci sifar ba sai amma a nan wajen sai ya ambaci wato al-musnad abinda aka yi isnadin Allah ya zuwa abinda aka yi isnadin sa ga Allah shine tsirarwar domin ya nuna kan cewa shine yake yin wannan ko babu wani wanda yake yin wannan in ba shi ba al-ikhtisas domin ai nufin kebantuwar Allah da yin wannan She ne musu Allah shine yake banta da yin wannan tsirarwar shine ya yake tsamar da ku ba waninsa ba kuma shi ne ma yake tsamar da ku daga dukkan dukkan bakin ciki to wannan kun ga hakika ce Allah shi ne kadai mai tsamar da mutane daga cikin tsanani da suka shiga yanzu da kuma dukkan wani tsanani ma da wanda bai zo ba saboda haka ba a neman yayewa tsanani daga wajen wani in ba daga wajen Allah ba kuma yayin da tsanani ya zama zamanto tsanani ne na hakika lokacin mutum zai yi addu'a ya zuwa ga Allah addu'al mutar addu'a wanda ya shiga cikin halin rarura to lokacin kuma Allah madaukakin sarki yake amsawa shi sa kaga akwai addu'o'i da yawa da suka zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na wato addu'ar yayi bakin ciki addu'ar yayi tsanani du'aul karb mm, a cikin ga sunan a cikin hisul muslim din ya kawo su salo salo domin mutum ya san cewar a wato in ya fuskanci Allah domin neman yayewar wannan shine zai yayi to kaga idan mushrikai su kansu suna komawa ya zuwa ga Allah to ina kuma ga musulmi da idan wani tsanani ya zo masa zai je yana kama kama zai je yana zuwa wajen bokaye zai je yana zuwa wajen masu tsafi zai je yana zai tafi wajen wato a masu wani surkulle kaga musulmi ya tafi wajen waɗanda suke arna arna waɗanda yake ba taɓa ganin hasken musulunci ba ka ji arna wanda suke a can cikin a can cikin kogi irin Niger Delta ɗin nan akwai fa musulmi da suke zuwa wajen su don su yi musu tsaki wanda ba su taɓa jin hasken musulunci ba bayan su kansu mushirkan in tsanani ya tsanani Allah take nema amma kai kuma sai ka bar Allah da kai imani da shi ka tsallake ka tashi ka tafi wajen gumakansu na ƙarya wanda su a lokacin ba cikin tsananin suke ba kai ne a cikin tsananin so da haka a lokacin nan ba za su nuna maka Allah ba za su nuna maka batan ne don su karɓi abin hannunka sannan Allah ta'ala ya ce kuma antum tushrikun tare da cewa Allah shine kadai yake tsirarwa daga cikin wannan daga cikin tsanani da kuka fada da kuma dukkan wani tsanani da wahala amma duk da haka kuke yin shirka wanda yake nuna kan cewa shirkar ku ta zamanto wato ta zamanto warware alkawari ne da kuka yi ma Allah jalla wa da kuma warware sifar ilimi ne tunda kun san cewa ba su ne suke da ikon su da ku ba amma duk da haka kuma kuke yin shirka da Allah قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعث بعض Allah Ta'ala ya ce ƙu al-huwa qadiru, ala anyi ba'asa 'Alaikum azaban mun sauƙa kun? Cene musu huwa qadiru. Allah shi ne kadai mu iko. Ala anyi ba'asa 'Alaikum azaban mun sauƙa kun? Kan ya saukar da azaba a kanku. min fawqikum daga sama da ku aw min tahti arjulikum ko ya turo muku azabar daga karkashin kafafuwanku aw yalbisakum shi'a ko ya mayar da ku kungiya kungiya wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ya dandana sashen ku hukubar sashi unzur kayfa nusarrifu al-ayat ka duba ka gani yaya muke jujjuya ayoyi muke sarrafa su iri iri la'allahum yafqahun domin su fahimta wannan aya mai ban tsoro ce tana ba ma dukkan mutane tsoro da ikon Allah jalla wa'ala domin sanin ikon Allah wanda ya san Allah shi ya fi kowa cancanta ya ji tsoronsa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana a'lamukum billah wa akhshakum lahu ni ne nafi ku sanin Allah kuma ni ne fi ku tsoron Allah gwargwadon tsoron Allah ka gwargwadon sanin ka ga Allah to shine Allah yake bayyana mana wannan sifa ta kudurarsa domin mu sakankance mu san wannan sifa mu sakankance da ita domin tsoron Allah ya tabbata a cikin zukatanmu domin yayin da ka san Allah da cikakken ikonsa to lokacin ne zaka ji tsoronsa haqqat taqwa Allah ya ce shi ne yake da ikon ya tayar ya saukan muku daga da azaba kuma nan da ya ce huwal qadiru shi ne mai iko bai ce huwa qadirun ba yana shi mai iko ne sai ya ce shi ne kadai mai iko domin ma'anar idan a cikin jumlar larabci idan ka kawo jumla wanda mubtada da khabar duk suka zamanto ma'arifa ne to wannan yana wannan yana bada fa'idar al-hasr yana bada fa'idar iyakance hukuncin al-mubtada hukuncin khabar akan al-mubtada wato Allah shine kadai mai iko shine kadai yake da ikon wato ya sauka muku daga azaba daga sama shine azaba daga sama ta hada wato wato as-sawa'ir aradu tsawa wanda yake kusan wato kamar yanda Allah yake azaba da wuta da zafin wuta ko da ƙarfin iska haka kuma yake azaba da ƙarfin ƙara ƙarfin ƙara ita kanta azaba ce ba kwa gani a azalumai da suke azabtar da mutane suna da irin wannan abinda ake mawaɗansu 'yan fursuna yan security sun san duk irin waɗannan akwai wanda yake za a zo a sanya masa wani abu ƙara ce za a rinka sawa a kunnan ƙara ce za a sa a kunnan sai ta kusan haukata shi to ɗaya daga cikin azabun min ikon kenan azaba daga sama irin abin da aka yi wa mutanen samud kaga samud ga gidajen su suna nan babu abin da ya rushe ba ruwan sama aka yi musu bayanin tsar nutsar da su ba iska ce aka yi musu ba wanda ta binne su a'a sa'iqa ce huru wato tsawa ce Allah madaukakin sarki ya aiko musu da ita wanda wannan tsawar da suka je duk sai suka mutu suka san dare a cikin gidajensu to wani ita daga cikin nau'i na azaban min fawqikum ko kuma wato wato ko kuma alhasab shine ruwan duwatsu ko iska ko kuma ruwan sama wanda zai zo a ya nutsar da ku aumin ta hati arjulikum ko daga ƙarƙashin kafafunku shine kamar ƙasa ta tsage mutane su lime ko kuma ambaliyar ruwa da zai tafi da mutane da gidajensu duk wanda ya ga yadda ambaliyar ruwa yake akwai shekarar da aka yi ambaliyar ruwa aka yi ruwan sama a mina a lokacin aikin hajji a cikin kwanakin mina ka ga mota bas mai ɗaukar mutum hamsin ruwa yana tafiya da ita tana gudu akan titi ruwa yana tafiya da ita to irin wannan Allah maɗaukakin sarki shine kada yake da ikon yin haka babu wani wanda zai iya kawo tsunami kun san tsunami ai irin wanda aka yi, wadda ta hada Indonesia da su Australia da sauransu ba wanda yake da ikon ya kawo wannan in ba Allah ba don ba wanda yake da iko akan abubuwan da ke cikin bayan ƙasa ɗin nan na ƙasa da na sama in ba Allah jalla wa ala ba to Allah shine kaɗai yake da wannan ikon da haka ku ji tsoronsa kuma a azaban nan ta tashi zuwa tana zuwa ne baraɗe ba zato Allah maɗaukakin sarki yake kawo ta muna gani yadda yake faruwa a sauran wurare aw yalbisakum shi'a kuma shine yake da ikon ya raba ku kungiya kungiya ya raba kanku ash su sune mutane da suka hadu akan wata manufa ko akan wata aƙida, ko akan wani abu da suke so ko akan wani abu da ba sa so to ya sanya kuku zaman to kungiya kowace shi'a daban ya to kan cewa waɗannan ba sa waɗannan suna gaba da su ku to kuna gaba da juna sai ya zamanto tsakanin ku sai ku ci kanku ya to kullun yaƙi kullun faɗa kullun yau ku kashe gobe a kashe ku yau ku kashe gobe a kashe ku yau ku kai barazana gobe a kai muku barazana babu aminci babu kwanciyar hankali shine yake da ikon yi muku wannan domin zukata a hannun bayi zukatan zukatan bayi a hannun Allah in ya so ya sanya musu wannan sai shikenan sai ya jiya tunanin kaga haka kawai ka halatta jinin dan uwanka kuma kana ganin kan cewar sai ta haka ne zaka samu rabauta ta haka ne zaka samu ingantacciyar rayuwa idan ka kauda wannan shi ba kuma yana ganin ba zai samu ingantacciyar rayuwa ba ya zama toyo babu kai a bayan duniya saboda haka ba jira ake wata hukuma ta zo ta halakar da abokin gabanka ba a kai ne kanka ka halakar da shi kamar yadda shi ne kansa zai halakar da kai to wannan ya isa ta zama to ukuba ga mutane to waɗannan abubuwan jinsin abubuwa guda uku Allah maɗaukakin sarki ya ambace su domin ya zama to kan cewa mun yi izina mun ji tsoronsa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya. yace kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum sai yace a'udhu bi wajhika ina neman tsari da zatin ka ya Allah da fuskar ka duk abin da kaji an yi nemi tsari da wato fuskar Allah da shi to ya tsananta annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ba a roƙon wani abu da fuskar Allah sai aljanna to abin da aka nemi tsari da shi ya wato ya gawurta yace ina neman tsari da fuskar ka ya Allah aw min sahati arjulikum yace a'udhu bi wajhika aw yalbitakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ko ya mayar da ku kungiya kungiya kuna wato yaki da juna ya dandana ma sashin ku kubar sashi yace hada ahwan ko hada aisar wannan yafi sauki shi yasa annabi aka ruwaito da hadisai da dama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je masallacin banu muawiya wata unguwa ce daga cikin unguwar al-ansar shine ake ce masa masjidul ijaba yana nan arewa maso yana nan wato a eh, arewa maso gabas kenan a eh, arewa maso gabas da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce masa masallacin ijaba kusa da wani asibiti nan na wanda ake ce masa mustashfal ansar da shine asibitin darabatu shams asibitin wanda suke wanda zafin rana ya buge su lokacin da ake hajji cikin tsananin zafin rana din nan da aka buɗe asibitin yana nan masallacin ana ce masa masjidul ijaba masallacin ijaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wannan masallaci lokacin walaha yayi sallah sahabbai da suke tare da shi suke sallah bayan sa sannan yayi addu'a ya tsawaita addu'a sahabbai suka tambaye shi suka ce ya rasulullah mun ga kai wata addu'a da ka tsawaita menene ka roƙa menene wannan addu'a sai ce na roki ubangiji na abubuwa guda uku ya bani guda biyu bai bani guda ɗaya ba na roƙe shi kada ya halakar da al'ummata da wato fari wanda zai game da su ga baki ɗaya ya zamanto duk sun halaka ya bani wannan na roƙe shi kada ya aiko musu da wato abokan gaba da za su gama da su ga baki ɗaya min inda akhirihim ya zamanto babu sauran ɗuriya ga al'ummar tawa ya bani wannan na roƙe shi kada ya rarraba kawukansu ya zamanto suna yaƙi da juna suna ɗanɗana ma junan su uƙubar juna bai bani wannan ba saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza wudi as fi ummati lam yufa ila yawm al-qiyamah idan aka sa idan wato yaki ya barke a cikin al'umma ta suka so kashe junansu shine wudi as-sayfu fi ummati aka ce za a raba rigimar al'umma zai zama to da takobi ne al'umma musulmi suka ce babu yadda za ta raba rigimar da ke su sai da takobi to matsawar wannan aka riga aka fara shi to ba za a ɗauke shi ba har ranar alkiyama shi yasa kaga lokacin da aka yi wannan tun a zamanin sayyidina Usman shi nan al'umma take fuskantar wannan fitina khawarijawa suka fito su ne suka kashe sayyidina Usman su ne suka kashe sayyidina Ali suka yi muhawala su kashe sayyidina Usman a sayyidina Muawiya su suka kashe sayyidina Al-Hasan su suka rinka kashe bayan Allah akwai lokacin da ta kai akwai mutane a cikin al'ummar musulmi da suka ɗauki makami suka yi rundunar yaƙi suka je musulmi suna ɗawafi a cikin ka'aba sai da wajen ɗawafin nan ya zamanto ya zamanto kamar jini ne yake kwarara suka rinka karkashe mutane suka ɗauki hajarul aswad suka tafi da shi can wajen al'ahsa sai da ya shekara saba'in hajarul aswad baya jikin ka'aba alƙaramita kuma suna da awon musulunci ne shine idza wudi as-sayfu fi ummati lam yurfa ila yawm al-qiyamah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta gargadin mu akan wannan la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku koma kafirai a bayana sashin ku yana sashin wuyan sashi kuna kashe junan domin wannan tamkar kufur ne ba wai kun zamanto kafirai ba amma kun zamanto al'ada ku al'adar kafirai domin idan wannan fitinar ta barke to babu maganinta shi yasa sai dai mu nemi al tahwin daga Allah jalla wa ala to kuma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu bi wajhika ya nemi tsarin Allah da wato azabar da za ta zo daga sama ba wai yana nufin wannan Allah ya tsirar da al'umar annabi ya tsirar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wannan bata zo musu ba haka zalika girgizar kasa da za ta dare ta haɗiye da mutane Ba ta zo ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma zamanin sayyidina umar kasa ta yi motsi ba ta dare ba an samu hasar amma an samu haraka motsin kasa yace in ta sake ba zan zauna a madina ba yace domin babu abin da yasa aka yi wannan sai kun kirkiro waɗansu abubuwa wanda ba sa wanda na saban Allah jalla wa'ala sayyidina umar ya gargadi sahabbai waɗanda da tabi'ai wanda suke a wannan zamanin amma ba a samu alkhasaf ba yadda kasa za ta dare ta haɗe da mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan zai faru a cikin al'ummata sai yakunu fi ummati khasfun wa qadfun sai yakunu fi ummati khasfun wa qasfun wa masf qabla yawm al-qiyamah za a samu wato darewar kasa ta haɗe da mutane wa qadfun da ruwan azaba daga sama wa mashun da kuma a shafe mutane ya zama to cewa an shafe fuskokinsu ko a mayar da su wato dabbobi a cikin wannan al'umma tawa hadisin imran ibn al-husayn sahabbai suka ce yaushe wannan zai faru ya rasulullah yace yayin da suka halatta ma kansu mata mawaka wanda za su zo suna waka tsirara suna rawar kada ciki irin yadda ake a misira da sauran kasashen larabawa da kuma ma har anan ma irin yan mata da suke yin rawa da sunan wasan kwaikwayo su ne alkai'an wal ma'azif da kayan molo wa batil khamr aka kuma sha giya yawanci yadda ake yin wannan dama a majalisin giya ne wajen wasan giya ana shan giya kuma ana irin wannan rawar a ah, mata suna rawa su mai da kansu su rara mutane ana sun bugu suna dariya suna dariya suna sharholiya kaga musulmi suna yin wannan wannan yana faruwa a kasashen musulmi kasashen musulmi da dama to idan wannan ya faru to za ka sami irin wannan shi yasa ba abin mamaki ba ne ka rinka ganin girgizar ƙasa a kasashen musulmi tana faruwa a turkiya tana faruwa a india tana faruwa a afghanistan tana faruwa a iran tana faruwa a masar tana faruwa a algeria ta faru ga sunan kasashen musulmi irin wannan abin zai yazo yana faruwa to akwai kuma alqab shine azaba da za ta zo daga sama sannan kuma da shafe mutane shi wannan har yanzu in ma ya faru bai dai saninsa bai yaɗu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai faru kamar yadda waɗannan suka faru sai sun faru saboda waɗannan abubuwa na azaba idan mujibin su ya faru to suna sauka kuma in in ka ga sun sauka to fa bima kasabat aydikum ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na musiba da abin da kuka yi ne da abin da kuka aikata ne wa ya'fu an kathir tare da cewa Allah yana yin afwa kan da yawa da Allah zai yi mana azaba akan abin da muke dare da rana ma taraka ala zahriha min dabba da babu wanda zai tsora a bayan kasa wa ya'fu yana afwa kan da yawa amma irin abubuwan da muke yi duk irin abubuwan da aka saba ma Allah da shi wanda aka yi a zamanin annabawa aka saukar musu da hukuba ana yi akwai mutane da aka saukar musu da hukuba saboda bautar gumaka mutanen annabu annabu no mu yanzu gashi nan yanzu idan aka ce idan aka ce akwai tsumburbura tana nan a dutsen dala kuma idan kana son biyan bukata akan abin da kake nema na mulki ko abin duniya ko ma abin nan ko samun wata mace da kake nema ko samun biyan wata bukata da kake nema ko maganin wani abokin hamayyarka aka ce ka je tsumburbura tana nan za ka samu mutane da za su hau kan dutsen da Allah su bauta mata to ga irin waɗanda Allah ya halakar da su da tsufa na kenan masu irin masu bautar tsumburbura ne da masu tawaye mudu mutanen annabi shu'aib aka yi musu ruwan wuta daga sama da mutanen annabi lot masu zai kema maza maza masu amfa masu zuwa zai kema maza da sha'awa ƴan uwansu mu yanzu ya zama to ado da dukkan wani nau'i na sako da zaka ga Allah madaukakin sarki ya azabtar da mutane da masu girman kai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum yana tafiya ya sanya tufafi wanda yake wannan tufafin ya kayatar da shi har canza tafiya yake yi saboda ganin yanda ya sanya kyan saboda ganin kyan tufar har canza tafiya yake yi wannan abin Allah ya kalle shi ya fushi da shi ya nutsar da shi a cikin ƙasa mu ko yanzu koya mutane ma ake irin wannan tafiyar ta girman kan saboda mutum ya sanya kaya wanda babu kamar sa a ranar ado to duk irin waɗannan kaga ga sunan suna yi amma Allah madaukakin sarki ya mana afuwa ya mana afuwa yana sauƙaƙe mana to don haka mu ci gaba da neman sauƙi da tuba kuma ya zuwa gare shi da kuma inkarin sabo domin yayin da ya zamanto sabo ya zo ba fa wanda Allah yake tsirrar sai masu wa'azi wa'azi ba sai ka zamanto malami za ka yi wa'azi ba al'adar nan da take cikin al'ummarmu idan mun ga abu mara kyau mu tsoratar ga har an san manya a cikin unguwa yara daga sun ga sun fito daga cikin gida za su yi fitaitayin su saboda an san ba sa ganin mummuna su shiru sai sun hana ko da za a ce musu wani ai mahaukaci ne a tsakanin su za ga yan yara suna faɗan haka suna faɗan haka din amma shi ya san abin da yake kuma irin waɗannan su Allah yake tirarwa kuma su Allah yake ije ma shine da su Allah yake ije hukuma ga al'umma amma in sai ka ga yara suna bal an kira sallar magariba haka za ka ga kowa da kowanmu da malami da ba malami ba da ɗalibin ilimi da ba ɗalibin ilimi ba da babba da yaro da mai faɗa a ji da mai ƴaƴa a cikin unguwar uba wanda yake da ƴaƴa da wanda ake ganin shi ne wa a cikin unguwar a cikin waɗannan yaran haka zai zo kawai ya wuce ba zai musu magana ba yana gani suna tozarta sallah kuma musulmi ne ƴan uwansa ko ya ce lokacin sallah fa yayi ya faɗi wannan kalmar ma nauyin ta yake ji a ai kace zaka wannan sai a zage ka yaran yanzu ba su da ganin girman mutane to ganin girman mutane shine abin lura da shi ko ku abin da zai biyo baya sakamakon wannan don wannan yin ganin munkari ana kyale shi shine yake kawo fushin Allah a cikin al'umma kuma inkarinsa ne yake ne yake rage inkarin wannan ne yake rage barna shi yasa Aisha radiyallahu anha ita ruwaito wannan hadisin na al-khasf wal qasf wal al-khasf wal qasf wal masx da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sai ya kasance a cikin al'umma ta ita ce lakum wa fina salihun za azaba za ta sauka a garin wannan akwai hadisin ummu salama da ya kama da wannan kada ku ce nayi wahayi hadisin aisha shi kuma daban ne hadisin ummu salama daban ne tace anuhu laku wa fina salihun za a halaka mu ya rasulullah amma kuma akwai alhali akwai salihai a cikin mu yace na'am idan kasura al-khabar yace za a kashe ku idan barna ta yawa a cikin al'umma shi yasa wa'azin yake da muhimmanci dan a rage barna to kuma wannan kamar yadda muka ce Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan idan dan mu ji tsoron sa shi yasa Allah ya ce kadhalika nusarrifu al unzur kayfa nusarriful ayat ka duba ga yadda muke jujjuya ayoyi wanda Allah yake bayyana ikon sa yake bayyana abin da zai sa a ji girman sa a cikin zuciya la'allahum yafqahun dan su fahimta al shine al fahm al shine al fahm wanda yake nuna kan cewar wato tunani a cikin ayoyin alqur'ani shine ke bada fiqhu a cikin addini kuma fiqhu akwai fiqhu na sanin hukunce hukunce akwai kuma alfiqhu da ma'ana alfahamu alillah fahimtar ilimi daga wajen Allah wato shine ka fahimci san ka san Allah kamar yadda ibn rajab yake cewa akwai malami akwai al'alimu billah wal alim bi amrillah malami da Allah wanda shine ya san girman Allah yake ibada dan Allah yake kiyaye iyakokin Allah dan sanin Allah akwai kuma al'alim bi amrillah ya san iyakokin Allah ya san kunce-kuncen Allah to abinda ake so ka hada biyu ka zama to al'alimu billah wal alimu bi amrillah to abinda shine wannan zaka hada fiqhun guda biyu shine wanda imam abu hanifa ya kira al-fiqhul akbar al-fiqhul akbar shine sanin Allah da sifofinsa da sunayensa sannan sanin hukunce hukuncin Allah ya kira shi ne wannan al-fiqhul asghar wanda ake dadewa ana koyon sa din sanin abwabul fiqh da sauransu to abin da yake sanya ka samu alfiqhul akbar din nan babba daga ciki shine alqur'ani da tasarrufin yadda ake sarrafa ayoyi da yake nuna girman Allah jalla wa ala ba kuma kawai ka san tafsirin sa ba ka karanta shi da tunani musamman a cikin sallah wanda zai nuna maka jin girman Allah wanda wannan shu'urin shi zake musahabarsa a cikin rayuwarka gabaki daya shine wato shine sinadarin rayuwarka shine fuel ɗinka shine makamashin shine makamashin rayuwarka wanda za ta rayu a cikin tsare iyakokin Allah jalla wa ala Allah madaukakin sarki ya ba mu sanin Allah Allah kuma ya kiyaye mu daga ukubar sa jalla wa ala كذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka muka huwa al-haq amma mutananka sun kareta da shi al-Qur'ani wa huwa al gaskiya ne qullatu alaykum bi wakil ce ne musu ni ba makiyayi ne akan ku ba wanda zan tilasta ku kun yi imani in na riga na isar shi kenan kowa kuma za a yi masa hisabi da kansa amma ni ba mai tsayuwa bane ne kan cewa lalle sai kun bi shine alwakil ɗin anan wajen ay ar-raqib ba makiyayi ba ne mai tsayawa na sa ido akan cewa dole ce kun yi daidai din nan ba dora mu annabi yin haka ba wa bitali dukkan malami dukkan malami mai bin hanya annaba ba dole masa wannan ba a cikin wannan akwai lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tare da duk wannan bayanin baka yi tafsiri ba ya rasulullah wajen bayyana musu domin ka duba yadda mu kanmu muke bayyana musu ayoyin kuma kake isar musu amma tare da haka mutanen ka suka karyata kuma a cikin wannan cewa wa kazzaba bihi qaumuka mutananka sun karyata da alqur'ani wa huwa alhaq alhali shine gaskiya a ciki akwai tahdidi ga quraish cewa abinda zai same ku sai ku shirya kaga shi yasa wanda suka karyata daga cikin quraish daga baya da al'ansar suka zo suka karba sai Allah ya dora su a sama yace annasu disar wal ansar wato annasu wal ansaru shi'ar mutane su ne tufa ta sama amma al'ansar su ne tufa ta jikina ya ba su abin duniya ya ce ku tafi ga sunan na ba amma ya tafi tare da ansar ya koma tare da su Allah ya ɗaukaka ansar a kansu saboda su sun karyata yayin da su suka karyata su sun karɓe shi yayin da su suka karyata wanda yake nuna cewar mutanen da suke tare da wato suke mafi kusancin mafi kusanci na gangar jiki da wato kiran gaskiya su ne su cancanta su zabar wajen karba idan ba haka ba kuwa duk abin da zai zo musu baya na rashin izza da kuma wato wulakanci da zamantowa yan baya su suka janyo kansu kaga dai abin da ya faru ga quraish waɗanda daga baya duk da sun musulunta amma suka to koma baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaddamar da waɗanda suke koma bayan waɗanda suke ba su ba a kansu wanda idan da ake sun karba. da sun samu sharafta sun samu ɗaukaka Allah ya ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika shi alqur'ani ɗaukaka ne sharaf ne martaba ce gare ka da kuma ga mutanenka sannan Allah ta'ala ya ce li kulli naba'in mustaqar da Allah ana sanarwa masu sa waya a nan wajen su ringa kashewa su ringa sanya ta a cikin su ringa sanya ta offline amma ba zai yiwu ba ya zama to ana karatu suna ɗauke hankalin mutane da irin wannan li na ba'in mustaƙar da kowane ga kowane kowane labari yana da mata abin da yake likulli na ba'in kowane labari muhimmi mustaqar yana da ajali wanda yake tabbatacce wato akwai lokaci da zai tabbata saboda haka duk abin da ake ambaton sa a cikin alkur'ani akwai lokacin tabbata wannan shi ma tafsiri zarko ne daga Allah jalla wa'ala akan kafirai watakila na ne ma kenan ko a ba na ba ne وسوف تعلمون da sannu kuma za ku sani likulli naba'in mustaqar dukkan wani labari yana da lokacin sa yana da wato tawilin sa wanda yake mai wanda yake matabbaci wa sawfa da sannu za ku sani dukkan abin da ake faɗa a cikin alkur'ani lokacinsa zai zo kaga alkur'ani ya faɗa abubuwa da duk mun gani to haka kowanne daga ciki shi ma yana da shi lokacinsa zai zo wa saufa alamu kuma za ku sani a lokacin idan mutum idan ban idan baka gani ba a wannan rayuwar duniya kana shiga kabarin ka zaka gani na'am وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن لعلهم يتقون الله يتي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إذا كجو أن تسكي كوطا وأتكم آيو يم دين إذجلي فأعرض عنهم توك بجر يمسو وتوك تاشي كبسو حتى يخوضوا في حديث غيري حتى سنفوس أتكم ونزن شنبا والنبا وإما ينسينك الشيطان إذا كما هر شيطان يمن تدكي فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين to bayan ka tuna kada ka zauna tare da mutane waɗanda suke azzalimai wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay waɗanda suka ji tsoron Allah babu wani haƙƙi a kansu daga hisabin waɗannan masu yin izgiri da ayoyin Allah walakin zikra sai dai wa'azi wannan shine haƙƙi da yake a kansu la'allahum yattaqun domin su ji tsoron Allah su daina wannan izgirin wannan yadda aka wannan tarbiyyantar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi da kuma mu wato bisa koyi da shi kan yadda za yadda mutum yadda kasance tare da waɗanda suke yin izgili da ayoyin Allah Allah ne hakuri ne Allah ya san ana izgili da ayoyinsa amma ya kyale saboda saboda alhilmu sifarsa ta alhalimu shine mai hakuri baya gaggawa da ukuba saboda sani saboda cikakken hikima da cikakken sani hakurin da ya yi yana da ma'ana akwai hikima a ciki to Allah madaukakin sarki ya san ana izgili da ayoyinsa to sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan kaga irin waɗannan waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin Allah da izgili suna wato wasa da Allah suna wasa da sunan Allah da sifofin Allah suna wasa da ayoyin Allah suna izgili da ayoyin Allah suna izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'rid anhum to ka bijire musu wato kada ka zauna tare da su ka kauda kai daga gare su hatta yaqudu fi hadithin ghairi har sai sun shiga cikin wani zancen to sannan ka iya zama tare da su wa in ma yunsiyannaka shaytanu idan kuma har shaytan ya mantar da kai nan watakila mutum zai ce ta yaya za a yi shaidan ya mantar da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum yana da shaidan amma shi shaidaninsa ya zamanto musulmi baya umarninsa sai da alkhairi to ta yaya za a yi shaidanin wanda yake musulmi kuma ya zamanto ya mantar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin jawabin da malamai suka bayar shine kan cewa ita mantuwa daga wajen shaidan take tana daga cikin gurgudin abin da yake na ɗabi'ar mutum wanda tasirin asalin tasirin ta daga shaidan ne saboda haka abin da shaidan ba shi da iko yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya mantar da shi wahayi ko ya umarce shi da mummuna ko ya sanya masa sha'awa wadda take ta haram ba shi da ikon yayi wannan an kara annabi sallallahu alaihi wasallam daga mummunan tasirin sa shedan baya umar wannan shedanin baya umar ta sai da alkhairi amma kamar hamma annabi sallallahu alaihi wasallam amma wato amma kamar mantuwa hmm, kamar wani abu wanda yake yana daga cikin asalin ɗabi'ar mutum daga cikin asalin ɗabi'ar mutum ne wanda daga shedan yake wannan ya halatta daga sa ta bashariya annabi sallallahu alaihi wasallam yana mantuwa ba wanda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya mantuwa sai ɗan rafi ba su ne ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya mantuwa wanda ke kuma hadisai sun cika wannan ga aya alqur'ani ta nuna wannan kuma wannan ba ta waya bane daga haƙƙin annabci Allah Allah madaukakin sarki ya ce sanuqri uka salatanka za mu karantar da kai ba za ka manta ba ba zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta da wahayi ba sai dai abinda Allah ya so ya shafe hukuncinsa sai ya mantar da shi karatu tare da hukunci domin wannan annasku ne duk abin da ya zama tukan bai karanta shi ba salawatu lahi wa salamu an dauke shi ne daga cikin zuciyarsa da kudurar Allah amma abin da duk Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin mala'ika Jibril ya faɗa baya buƙatar ya kokari ya sake biyawa dan ya haddace Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana wannan a wajen Allah ne shi zai tara shi a zuciyarsa ya karantar da shi amma mantuwa akan sauran abubuwa yana yi kamar wajen sallah ya ce inna ma ana bashar an sa kamatan sau fa idan nasitu fadhakkiruni ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa in na manta ku tuna tar da ni sahabbai da ya manta wajen sallah sai suka dauka kan cewa wani wahayi ne ya zo wannan kuma shine ladabi nasu sai suka saurara sai suka bi shi sai suka bi shi a cikin sallah da ya sallama su ma sai suka sai suka sallama suka dauka sallar ta cika sai dole da ya yace a qudratu salatu an nasita ya rasulullah an rage sallah ne ko ka manta ne ya rasulullah yace a haqqun ma qala dole abinda dole din ya faɗa gaskiya ne suka ce haka ne sai tashi cika raka'a guda biyu da ya gama ya ce inna ma ana bashar an saka ma sau ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantawa fa idza nafitu fadhakkiruni in na manta ku tunatar da ni babu tawaya ta matsayin annabci a cikin wannan saboda haka Allah ta'ala ce idan har shedan ya mantar da kai kuma wannan yana ɗaya daga cikin wato ladabi ma wato ita mantuwa ba ba ka cewa na manta sai dai ka ce an sani hu shaytan shedan ya mantar da ni hmm? ko ka ce an mantar da ni shi yasa a wajen addu'a ta hatima alkur'ani da ake yi Allahumma allimna min huma jahilna wa dhakkirna min huma nusina wadan sai ce wa dhakkirna min huma nasina ka tunatar da mu abin da muka manta wannan su'ul adab ne ba haka ba haka addu'a take ba wa dhakkirna min huma nusina ka tunatar da mu abin da aka mantar da mu ba a so ka dangana mantuwa ga kanka kamar yadda ba a so a duk da yake Allah shine yake halittar komai amma ba a so a ce Allah shine mahaliccin sharri shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal khairu kulluhu fi yadayka dukkan alkhairi a hannunka yake yake wa sharru laysa ilayka sharri ba a dangana shi zuwa gare ka wannan ladabi ne tare da Allah to haka zalika wannan wajen amfani wajen ambatan mantuwa ladabi ne Allah madaukakin sarki yake ladabtar da mu shine yake faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan har shedan ya mantar da kai bai ce idan har ka manta ba saboda kada a nasabta gafala ya zuwa gare shi salawatullahi wa salamuhu alai idan har shaytan ya mantar da kai fala taq'ud ba'da dhikra to kada ka zauna bayan ka riga ka tuna ma alqaumi zalimin tare da mutane wanda suke azzalimai ne domin waɗannan azzalumai ne duk wanda yake izgiri da ayoyin Allah to hakika wannan azzalimi ne domin kafiri ne لا تعتذروا wa أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ke ne musu da Allah ne da ayoyin Allah ne da ayoyinsa da manzansa kuke izgiri da shi kada ku kawo wani hanzari kun za kun kafirta bayan imanin ku to dan haka duk wanda yake izgiri da ayoyin Allah ya kafirta dan haka ashe wato wato ayi wato mu shiga taitayin mu wani lokaci zaka ga hira ko ba'a tana sa mutane su saki bakin su kaga mutum yana izgiri da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kaje an taru majalisi an sanya wato ahlus sunna hmm, a aibata su da gemun su a aibata su da wandansu a aibata su da mayan da suke cin abinci a ce kana ganin su da abin nan sun fiye ci ba su da kaga ana ah, ta ambata ah, ah, wato majalisin ne hira ana cewa ana yi ne dan ai dariya amma kuma a cikin haka wannan majalisin ya kunshi aibata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da ibdi da sunna to kaga irin wannan majalisin fala taqud ba'da dhikra ma al-qawmi zalim kada ka zauna bayan tunawa tare da bayan ka riga ka tare da azzalimi haka zalika wanda suke zama tare da kafirai sawa'un ko jam'iyyar siyasa ce ta hada su ko aiki ne ya hada su za a zauna a yi mitin kaga an zauna ana zagin addini ana zagin masu addini har ma ta kai ya zuwa ga ana taba ana taba sifofin Allah jalla wa'ala ko ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga musulmi ya ce a to ai zan yi ai aiki ne ai larura aiki ne wannan larura aiki kada ka kuskura a irin wannan kana wajen idan ba za ka iya inkari ba ka bar wajen fa'a arib anhu wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in waɗanda suke tsoron Allah suka ji tsoron wato su yi wannan su saba ma Allah su zauna tare da masu izgili to babu ba su da wani haƙƙi na na hisabin da za a yi ma waɗannan yayin da ya zama to kan cewar sun manta suka zauna wato yanda ya zama to an mantar da su suka zauna suka ji wannan izgilin ba tare da kan cewa su suna cikin masu izgilin ba to su ba ruwansu ba za a yi hisabin waɗancan daban nasu su ma daban walakin zikira. amma abin da yake a kansu shine fi wa'azi yayin da suka tuna la'allahum yattaqun domin su ji tsoron Allah wata fassarar wajen walakin zikra la'allahum yattaqun shine wato wannan ba wai dan kan cewar waɗanda suka yi waɗanda suka zauna a inda ake izgili bisa mantuwa kan cewa su ma sun yi laifi ba a'a an kawo wannan maganan ne don wa'azi la'allahum yattaqun dan su ji tsoron Allah su takwa kada su fada cikin irin wannan hali na zama bayan bayan suna sane su zauna tare da wanda suke izini da ayoyin Allah shine ma'anar walakin dhikra la'allahum yattaqun sai dai wa'azi ne Allah ta'ala yayi gare su su muminai la'allahum yattaqun dan su ji tsoron Allah kada su zauna alhali suna sane tare da wanda suke izgili da ayoyin Allah wannan yana ɗaya daga cikin wato barranta daga mushrimai da ya wajaba akallan abinda mutum zai yi kenan idan ba za ka yi inkari ba to kada ka zauna inda ake saban Allah kada ka zauna inda ake saban Allah a wannan ne malamai suke kawo furu'i da yawa na wato wurare da mutum bai kamata ya je ba saboda wurare ne wanda azabar Allah take sauka daga ciki wajen bautar wajen bautar masu wato wajen bautar gumata da wajen bautar da ba ta Allah ba ka je ka zauna a nan wajen shine kaga yanda za a ga mutane suna zuwa wajen jana'izar kafirai wajen jana'izar duk wannan wuri ne wanda fushin Allah yake sauka saboda waje ne wanda yake ake jana'izar da take kunshe da shirka saboda haka je waje wanda yake mala'ikun azaba suke sauka wanda wato mala'iku suke da wannan majalisi sai ko me zai kai kanan wajen sau da haka lallai mutum ya san irin uzurin da zai yi da dabarar da zai yi ya zille daga cikin irin waɗannan ga waɗanda yake Allah ya fitine su ta zamantowa sun shiga cikin wani hali da yake za a nemi su rinka zuwa nan wajen ta san yadda za ta yi su zille daga wannan saboda su tsira daga su tsira zuwa wajen da fushin Allah ta'ala yake sauka Allah ya kiyashin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وفقنا لتلاوة القرآن واجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين